بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba haduwa ce wasu daga cikin yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ya azurta su da ƙaruwa ta samun aure wanda Allah ya rufa musu asiri ya musu gaban katar ya fitar da su daga cikin baƙar jam'iyya jam'iyya ta marasa aure Allah ya kiyaye kwanan nan insha Allah za ka ga sun canza da ka ga mutum da aka ga goshin sai na kyalli an fahimta yi saboda ya yi aure an yi ittifaki wanda suka fi shan wahala a duniya sama ta ne saboda haka kuma da gaske ne aure mai kawo talauci arziki yake kawo mu mun sha da wannan an fahimta yi. saboda haka a yi kokari wajen kyautata niyya a aure kamar yadda aka buƙaci addu'a a cikin wannan aure muna roƙon Allah da sunayensa wato mafiya kyau da kuma siffofinsa mafi ɗaukaka wanda in an roƙe shi da su yake karɓawa kuma yake bayarwa Allah madaukakin sarki wannan aure ya sa masa albarka Allah ya ba da zuri'a ba Allah kuma ya sa a ce gara da aka yi fitintinu da rigingimu da ake fuskanta na aure irin na wannan zamani Allah ya kiyaye su da kuma sauran 'yan uwa musulmi wanda ba su samu ba kuma suke zama a shago muna roƙon Allah ya kawo musu mafita su daina zama a shago Allah madaukakin sarki ya kiyaye kaga mutane wajen mutum takwas a shago ɗaya wani shagon ma dan bala'i ko wundo ba an yi kai da kafa kasan sai a hankali kaga wani da galan yake wanka kasan ai sai a hankali yau da haka muna roƙon Allah Allah ya sa musu mafita Allah ya fitar da su daga cikin wannan ainihin wato yare an fahimta yi a maganganu sun kai sun komo dangane da abin da ya shafi maudu'in da za a tattauna wasu suka ce a yi magana a kan aure wasu suka ce a yi magana a akan aƙida da kuma dai al'amari ya kai dai abu na farko muna gode ma Allah da yi mu musulmi bai yi mu kafare ba Don Allah maɗaukakin sarki shi ya faɗa yake huwa allazi khalaqakum

akwai mumini sannan daga cikin ku akwai kuma kafirai wannan raba duniya gida biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na farko dai Allah ya yi kama mutum ni'ima imani don ba wanda ragonsa yake mutuwa ko sansa kaga an tara ana mata aziya ana mai daji in kaga an kewaye mutum ana mata aziya yana karban gaisuwa to mutum ne ya kuma da mutum rago ne watakila da tuntuna an manta da shi a tukunya amma Allah bai yi mutum rago ko sa rago ne sai yi shi mutum da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul isra'i yake wa laqad karramna bani me wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الله مدوكين سيكي يتي ولقد كرمنا بني آدم mu ne muka karrama dan annabi adam muka karrama kuma shi kanshi annabi adam wa amalnahum fil barri wal bahri mu ne muke ɗaukar su cikin tudu da teku kaga katon jirgin ruwa ya fi unguwan nan girma yana tafiya a kwanda teku Allah madaukakin sarki bai nutsar da shi ba amma da zaka ɗauki wannan mukullin kasa sai ya kasa waye ya bar wannan yana tafiya kuma ya kirkala wannan yake tafiya shine Allah subhanahu wata'ala wa hamalnahum fil barri wal bahri sannan wa razaqnahum min at-tayyibati maka azurta su da abubuwa masu daɗi wanda daga cikin abubuwan da Allah ya halatta masu daɗi akwai aure a lokacin da ya haramta zina a matsayin mummunan abu sannan Allah ya ce faddalna muka fifita shi dan adam din nan ala kasirin mimman khalaqna tabdila akan abin da muka halitta da yawa a doron ƙasa wannan zaɓi ne da kuma ganin dama daga gurin Allah subhanahu wata'ala bayan Allah ya yi ka mutum martaba ta biyu wacce ta fi kowace shine ya yi ka musulmi Allah muna gode masa da yi musulmi Allah ya wasafa musulunci a matsayin ni'ima ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinana Allah madaukakin sarki yace al-yawma a yau din nan ne na cika muku addini wato a matsayin addini alyoma akmaltu lakum dinakum ai wani na cika muku addinin ku shine addinin musulunci sannan wa atmamtu alaikum ni'imati kuma na cika ni'imata gare ku ta yadda wa raditu lakum alislam dina ne yadda addinin musulunci ya zama addini saboda addinin musulunci ni'ima ne yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa akan Zaid bin Harisa yace wa in taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'ama taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa in taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi ka tuna lokacin da kake faɗa akan wanda Allah ya masa ni'ima wace ni'ima da Allah ya masa Zaid bin Harisa shine ba musulmi ne, sai Allah ya shigo da shi musulunci kai kuma manzan Allah kai masa ni'ima wacce ni'ima annabi yi masa shine da bawa ne sai manzan Allah ya cuta shi da wannan muna gode ma Allah subhanahu wata'ala a matsayin ni'ima wannan musuluncin da ake magana a kan shi wanda aƙida ne da kuma aiki wancan mutumin da ya zo ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka faɗa min kalmar da ba zan ƙara tambayar wani bayan kai ba sai ya ce masa qul amantu billahi thumma mastaki. ka ce kai imani da Allah sannan ka tsayi dukkan attadawo na addinin musulunci yana zagaya kan waɗannan abubuwa guda biyu ne ko abu ya zamanto aiki na zuciya ko kuma ya zamanto aiki na gabbai wanda su ne waɗannan kalmomin guda biyu suka haɗu da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa fuddiltu alal anbiya'i bi sittin an fifita ni akan annabawa da abu guda shida na farko ya ce utitu jawami'ul kalim an ba bani jawami'ul kalim annabi magana yadda takaitacciya ka ga malamai sai sun yi ta sharhi a kanta sallallahu alaihi wasallam yanzu hadisi jibril hadisi na biyu a cikin arba'u na hadisi akwai malamin da na ga ya sharhin hadisin ya kai shafi dubu akan wannan hadisi na hadisi jibril hadisi ne kwaya ɗaya yadda ake kiran suratul fatiha a ce mata ummul kita haka ake kiran wannan hadisin a ce masa ummul sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake utitu jawami'ul kalim an bani jawami'ul kalim da haka wani malami yake cewa warisnal huda anhu fa akadim bi ilmi wa fi nashrihi uknil hayatu wa basihi sai yace fa kan taba min qalbin bihi ba'da khubsihi ترى الناس قر صدقه يوم بأسه ولكنه للناس ولكنه في الناس للناس مستدي ياتي من قاد الشريعة wacce manzon Allah ya zo da ita daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala me ya kai mamakin abin da aka ainihin wato gada sai ya ce saboda haka fafi na shirye ufnil hayata wa basiri. a cikin yada abin da annabi ya zo da shi daga gurin Allah zan karar da rayuwata sai ce fakan min galbin bihi ba da kumsihi zukatan mutane nawa ne da munana sai zamanto sun tsarkaka sun dawo mutanen kirki saboda turo manzon Allah da Allah ya a duniya sai yake daren nasu tsoron sirkahu ba maba'asi duk mutanen duniya sun san gaskiyar annabi tun ranar da Allah ya turo shi wanda ya zauna shekara arba'in bai taba wa kowa karya ba babu yadda za a iya tashi ya rasa wanda zai shararawa karya sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ce walakin na walakinnahu fin nas lin walakin na hu sai dai yadda al'amarin yake fa fin nas a cikin mutane akwai hussadi masu hassada lin nas da mutane ka tashi za ka yi magana wani ya ce waye wani yaushe ya taso ai dan gidan kan dame dan wake ne ai dan gidan wane ne ai dan gidan wane ne ka ake ba ba wanda yanzu idan suna da gida tsohon gida na gado ya fita Allah ya bashi kuɗi ranar da ya zo da katafila ta rushe gidan aka ga yana kankare gidan zamani ba wanda zai ce to ya zo zai banna baka isa wannan gidan na gado haka zaka bar shi ko ko wanda zai wannan ya yadda an samu wa shi gaba amma sai addini da an zo da mutum abin da bai sani ba shi yasa sai ce a hasiduhu mut inna aishaka ankaru fa huwa fid dunya wa fid dini sayyidu yuqadu bihi jayshin wa yu'maru masjidu da hashirka minhu mashrafiyyun muhannadu sai ce wa ruhun rudainiyun wa samun musaddadu ya ce a hasidu kai mai wa Annabi hassada sallallahu alaihi wasallama ka mutu da bakin ciki inna aishaka ka alkalu rayuwarka tana cikin tsanani wallahi sai ce fa ha huwa fid duniya wa fid dini sayyidu ga manzon Allah shine shugaba a duniya kuma ko an ki a lahira ma shine shugaba sai ce yuqadu bihi jayshun in za a fita wajen yada addinin Allah an tashi rindina manzan Allah ne a gaba dan bai fadar abu a neme shi kuma a rasa bai yin haka sannan wayi umaru masjidu idan an zo kuma wajen raya masallaci dakin Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne a gaba saboda haka yake cewa daha shirki minhu mashrafiyun muhannadu manzan Allah duk wani makami da ya mallaka ya yi amfani ne da shi wajen musibantar da shirka da masu yin shirka to saboda haka wannan addinin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi aqida ne da kuma aiki shine qul amantu billahi thumma istaqim kace kai imani da Allah sannan kuma ka ainihin wato tsayi muna gode ma Allah subhanahu wata'ala bayan yayi yi mu mutane ya yi mu musulmi sannan kuma yayi mu cikin al'ummar manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud ɗaya daga cikin manya-manyan makaranta Qur'ani a makarantar annabi muhammad wanda wata rana suna zaune da sahabbai aka hango shi yana zuwa wasu suka kalli ƙorinsa suka yi masa dariya annabi ya ce wannan ƙorin kukewa dariya ya ce na rantsi da allah da za a ɗauki wannan ƙorin a ɗora a mizani ranar alkiyama a ɗauki dutsen huda a sa wallahi wannan ƙorin siyarin yarin huda saboda matsayinsa da darajarsa a gurin allah saboda ya iya annabi ya zaunar da shi ya ce masa ikra alayyar qur'ana ka karanta min qur'ani ya ce aqra'u alayka wa alayka unzil ya rasulullah na karanta maka qur'ani bayan kai aka sauko da qur'ani sai ya ce inni uhibbu an asma'ahu min ghayri karanta ina so ne in ji qur'anin daga wani na yace fa qara'atu alayhi suratan nisa'i na dauko suratul nisa'i na karantawa hasinan zo faɗin Allah da yake cewa fa kaifa idza ji'na fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida Allah ya ce wa annabi fa kaifa yaya halinka zai zamanto idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin in muka zo kowace al'umma da wanda zai ba da shaida a kan ta gaban Allah ranar tashin alkiyama waje ina bika kai kuma muka zo da kai ala ha'ula'i akan wannan al'ummar taka kai kuma kana mai shaida a kansu ya halin ka zai zama sai manzon Allah ya ce ma Abdullahi dan Mas'ud hasbuka ya isa haka yace sai ni na waiga zuwa ga annabi sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa idza ainahu tazrifan sai ga idan annabi yana zubar da hawaye wanda annabi zai zaunar da shi ya ce karanta ƙur'ani ya karanta ya ce ya iya har ma ya ce a koya daga gurin shi to wannan ko gurin Allah aka tashi za a je a karatu wallahi ya iya Abdullahi dan Mas'udu yana daga cikin mutane guda hudu da annabi ya ce a koyi karatun ƙur'ani daga gurin su saboda haka wannan falala ce don haka bayan wannan idan an tsaida alkiyama hadisi ya tabbata cikin kitabun tafsir cikin bukhari kowane annabi daga cikin annabawan Allah Allah zai tambaye shi ka isar da sako zai ce iya eh, isar sannan a juyo kan wa'inda aka ce an kawo masakon a ce an turo muku da dan sako sai su ba su taba ganin kowa ba sai a juya kan dan annabin a cika zuwa kan dan sakon da Allah ya turo annabin a ce masa an tuka waye shaidar ka akan ka isar da sako zai ce al'ummar annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in al'umma shi ta ba da shaida a gaban Allah cewa annabi kaza ya isar da sako sai Allah ya juyo kan al'ummar annabi ko kuma waye shaida ku sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa shi manzan Allah shi zai shaida kan al'ummar shi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a kazalika kamar haka ne ja'alnakum ummatan wasda muka sanya ku ku ne al'ummar da kuka fi kowa litakunu shuhada ala nasi dan in Allah ya tsira alkiyama ku za ku ba da shaida akan mutane kuma ya kuna rasulu alaikum shahida annabi zai zai ba da shaida akan ku gaban Allah shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya zo ya ba da shaida a gaban Allah shi kuma waye zai zai kawo in ya zo ya ba da shaida a gaban Allah waye shi kuma zai tsaya masa sai Allah ya jibinci nauyin al'amarin yace wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama to mai shaida akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan al'umma ta annabi sai malamai suka kasa ta gida uku suka ce akwai ummatul ummatul ummatul da'awa hadisin da ya faɗa ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma na rantse da wanda raina ke hannunsa Allah ba wanda zai ji kira na cikin wannan al'ummar yahudi wala nasarani bai yahudi ne ko kirista Wala yu'min bima ursiltu bihi matakar bai imani da abin da Allah ya turo da shi ba illa kana min ashabin nar ranar alkiyama sai ya zama to daga cikin yan wuta da haka duk duniya yanzu al'ummar annabi ne ummatul da'awa wanda yake kiransu zuwa ga addini wannan shine sannan akwai al'umma ta biyu shine ummatul ijaba al'ummar da suka karba kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka da al'ummar da take da'awar musulunci a duniya tana cikin ummatul ijaba sannan akwai kuma ummatul ijba al'ummar da suke bin annabi sahu da ƙafa inda ya ɗauke kafar sunan suke zuwa su sa ba sa ƙarawa ba sa ragewa su ne ahal sunnati wal jama'a to tun daga nan za ka gane cewa aƙidar ahalus sunna ta sha bamban da kowace aƙida ta yadda ba su yadda wani mutum ya ɗauke ƙafarsa ba su taka a duniya in ba manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam mun sha yin bayani mun ce manzan Allah ya faɗa ya ce misali na da ku kamar wani mutum ne ya tanaji gidan walima ba wanda ya san inda gidan yake sai ya zo ya sanar da mutane ce ana walima muka ce a kaddara yanzu ana karatun nan wani ya ce da Allah a bashi a lallai su dukkan sai a bashi sai ce a jama'a da Allah ana walima yana cewa ana walima kowa sai watsi kaga wani ya yi nan wani ma ya haura kwanukan nan yi cikin kasuwar ragan nan ka gan shi yana gudu ce me ya faru ce yanzu nan dai wani zai ce ana walima ina ne ka dai biyo nan muje kawai ni ma dai ban san gurin ba wani kuma yi nan kima wani ma da ya fita gaban gidan nan dan Allah wai zai ji gurin ba wanda zai ji saboda ba wanda ya san ina ne sai wanda ya tsaya da Allah bawan Allah a ina yake waliman karfe nawa ne kuma da Allah akwai izinin shiga sai duk ya tattara masu zuwa waliman nan ce to duk wanda ke so ya je gurin walima ya zo na ba duk ba wanda ya san gidan walimar a cikin ku ga wanda ya sani wanda yake so ya je me ya kamata yi ba sai ya haƙura ya bi bayan ɗan sakon ba haka manzon Allah ya buga misali ya ce gidan walimar ita ce aljanna wanda ya shirya waliman shine Allah subhanahu wata'ala shi annabi Muhammad shine dan sabon da ya sanar da mutane ana walima a gidan aljanna duk duniya kuma ba wanda ka isa ka bi bayan shi ka je aljanna in ba bayan manzon Allah ka wannan ita ce ummatul itba al'umma da take bin annabi sahu da kafa aljanna kuwa annabi ya faɗa da bakinsa ya ce inna allaha khalaqa jannata adn Allah shi ya halitta aljannar zama wa banaha biyadihi Allah shi ya gina ta da hannunsa wanda suka dace da shi subhanahu wata'ala sai yace labinatan min zahabi bulan aljanna da aka gina shi gini ne na zinari da azurfa sannan waje a ɗamila ƙaha almiski idan aka kawo bulo da bulo na zinari da azurfa aka sa abinda ake sawa a tsaye da bulan shine almiski sannan wa turabaha az-zafara turbayan aljanna zafara ne sannan kuma annabi ya ce wa hasba'aha al lu’ulu’u ƙananan tsakuyoyin da ke aljanna damun ne lu’ulu’u Allah ya ce mata ta takallami yi magana sannan ta buɗe baki za ta yi magana sai ta ce kada aflahal mu'minuna wanda suka yi imani da wannan annabin to sun samu babban rabu mala'iku suka leƙa suka ga abin da Allah ya shirya a ciki suka ce tuba laki manzilil mulu domin muna da manufa a wannan duniyar manufar ita ce mu tafi ina aljanna kuma mun tabbatar duk wanda muka bi bayan shi a duniya ba wanda ya isa ya kai mu aljanna in ba manzon Allah ba da haka Allah ya bada garanti ce, wa in tudihu wa in tudihu mutahtadu uh-huh. wa ma ala rasuli illa al Allah ya ce mu in tudi uhu in dai shi wannan annabin za mu bi bayan shi inda ya ɗauke kafar sama sa mu to ta ta za mu shiri zuwa ga hanyar da za ta kai mu zuwa ga wannan aljanna wannan yasa mu da muka fahimci littafin Allah da sunnar annabi ba yadda za a yi wani ya kawo wani abu da sunan addini mu bi shi sai in annabin ne ya kawo ya ce a sai mu saboda ba ka da aljanna ba ka da me wuta shi kuma ɗan saƙon da Allah ya turo shi ake bi a samu aljanna shi ake sabawa a shiga mai wuta shi yasa yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba al'umma ta kowa sai ya shiga aljanna sai wanda ce ba zai shiga ba sabai kowa ya miki ya za a ce waye zai ce ba zai shiga aljanna ba annabi yace man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba duk mutumin da kaga an je aljanna ka ganshi to manzon Allah ya yi duk wanda ka leƙa aljanna baka ganshi ba to ya ƙi bin annabi ne shi yasa baka ganshi aljanna ba wannan shi yasa ba za mu yi sallah ba azumi zakka aikin hajji zikiri harkar aure ko ma me sai yadda annabi ya kawo yake ga yadda za a yi sallallahu alaihi wasallam sallah ne menene in akan wannan wani zai je ta zaki yayi sake saken da zai yi ji sake sake to kenan sai ka je ke zaki zaki sannan za ka gane cewa idan ba da awa ta sunna ba ba da awar da take da yanci a duniya in kana yanta ka kalli dukkan wasu ƙungiyoyi ka gani wanda ba na sunna ba za ka ga cewa mabiyan suna da bambanci da mabiyan wa sunna na farko sunna ce take ba ɗalibanta dama su tashi su yi karatu da wadda ba ta sunna ba sai dai ta bautar da mabiyan su zama wa bayan malam ba bayan Allah ba haka ake ko ba haka ake ba haka ake sai su zama bayan malami malamai ba bayan wa ba ba bayan Allah ba kuma ka je ka kalla da kyau ka kai. shi yasa ire-ire na irin su malam Salisu Suman nasu in ka cire da awar sunna za ka shiga cikin ka nemo yara su zo su maka karatu to ka ga abin sai a hankali saboda da zarar an samu mai ido ɗaya to so yake kowa ya zama makaho a cikin shi a tabin shi a bai so irin kowa ya buɗe dan ya san daga lokacin da ido ya bude to fa za a dinga bin shi ne ala basira kowa idan shi yana fadaki haka za a dinga ainihin wato bin shi wannan shine saboda haka wannan ummatul wato ummatul itiba al'ummar da take bin annabi sahu da kafa inda ya dauke kafar ta ta sahu wanda su ne mutanen da suke rike da littafin Allah da sunnar manzon Allah sannan kuma akan fahimtar yan mazan jiya su ne ɗaliban da suka yi karatu a makarantar manzan Allah mutanen kirki gabaki ɗaya a duniya sun yadda da wata ƙa'ida shine mutumin da ya fi kowane mutum a daraja a duniya shine manzan Allah duk mutumin da bai yadda da wannan mutum mutumin banza ne mutanen kirki gabaki ɗaya har ma wasu wanda ba mutanen kirkin ba sun yadda wanda ya fi kowa a duniya shine manzan Allah Allah maɗaukakin sarki da ya tashi faɗa mana a cikin suratul najmi sai da ya rantsuwa ya ce wan najmi wan najmi idha hawa na'am ma dhalla sahibukum wa ma ghawa na'am wa ma yanṭiqu 'anil hawa eh? in huwa illa wahyun yuha wannan qadiya ta faru lokacin da annabi ya je Isra'i da Mi'raj isra'i shine mutum ya tafiya daga baitul muqaddas ko daga masallaci mai alharma zuwa baitul muqaddas kai ka ce tafiya misali ta wata ɗaya a lokacin da ba mashin ba keke ba mota mutum ya baka labari ya yi tafiya wata ɗaya a rana ɗaya ba wannan ma yake da ban mamaki bai ce maka ya ji sama ta bakwai ya ji wuta ya gani ya leƙa aljanna ya gani kuma ya dawo a dare ɗaya shi yasa za mu gama anan muhammadin rasulullah aka gina shi akan kawai daga ciki akan wata tasdiqu fi ma akbar ka gaskata annabi duk abin da ya fito daga bakin annabi in dai shine ya faɗa to da gaskiya haka abin yake in yace yana faruwa yana faruwa in yace zai faru wallahi sai ya faru la mahala aka zo aka wa annabi tambayoyi na ƙure Allah kuma ya ce ƙarya kuke ba ku isa ba za ku ƙuri annabin Allah ba dan Allah ya ce wala ya atunaka bi masalin illa ka bil haqqi wa ahsana tafsira ba yadda za a zo maka da wata tambaya mu kuma sai mun zo da gaskiya da aka zo ana tambaya ana ta tambayar annabi yana ta bada amsa ana ta tambayar yana bada amsa da Allah ya tashi zai faɗi wani sashen abin da ya faru sai da ya rantsuwa yake wan najm idaha ina rantsuwa da tauraro a lokacin da tauraron yake faduwa haka wasu malamai suka ce wasu malamai suka ce Allah ya rantsuwa da Qur'ani saboda Qur'ani yana sauka kaɗan kaɗan wasu malamai ma suka ce Allah ya yi rantsuwa da zuciyar wani mutum wacce take da haske da kuma shiryewa kamar yadda tauraro yake da haske da shiryewa shine manzon Allah suka ce jawabi na rantsuwar shine ma dalla sahibukum wa magawa gawa abokinku bai bace ba kuma shi ba halakaki ne. me yake kawo bata shine mutum ya yi karatu ya ki aiki da abin da ya karanta me yake kawo halaka ka yi karatu ka ki aiki da abin da ka karanta bata kuma shine ka yi aiki akan addini ba akan karatu ba Allah ya kore mu annabi wannan sifir wannan tsarkakewa ne daga gure shi sannan ya ce annabi bai magana ta son zuciya sannan ya tsarkake malamin da ke kawo masa sako shine mala'ika jibrilu sannan kuma Allah ya tsarkake zuciyar annabi ya ce ma ka fuadu ma fuadu Allah ya tsarkake zuciyar annabi ya ce zuciyarsa ba ta karyata duk abin da ta gani daga wurin Allah ba sannan Allah madaukakin sarki bayan ya tsarkake zuciyarsa sannan kuma ya tsarkake ganin annabi ya ce ma zagal basar wa ma to ba wani mutum da yake da wannan qualities din a duniya in dai malami ne wanda zai karantar da al'umma sai shi kaɗai da haka ma ɗaliban da suke karatu a makarantar shi ba za ka taɓa iya fito da ɗalibai a duniya kamar sa ba ba wannan ɗaliban saboda haka ƙa'idar gane addinin shine annabi ya faɗa kuma haka sahabbai suka fahimta daga gurin shi kuma ne kawo wani abu yace wannan abin addini ne sai mu masa tambaya shin haka ɗaliban annabi suka fahimto a gurin malamin su in ka ce eh sai mu ce to kawo gurin in ko kai taga taga taga to wannan kuma ka cewa ba gaskiya a ciki shi sa ka ga duk dan bid'a bai jure ma tambaya da ka an fara tambaya ko ƙabala ne ko munazara ne zaka ga dan bid'a bai san tambaya ya fi so a yi taratatawa bayani ba mi ba tambaya amma in dai za a yi tambaya to ya san ba zai kai mai ba ba zai kai labari ba duk dan bid'a kuma bai san wannan to saboda haka wannan shi ne aqidar sunna kamar yadda shekul Islam bin taimiyya ya faɗa yace idan ka kalli ayar da Allah ya faɗa a cikin suratul nahl Allah rama zaka iya tuno ayar da Allah yace min baina farsin wa damin laban khalisan sa'igal lisharibina eh wa inna lakum fil an'ami la'ibra wa inna lakum fil an'ami la'ibra eh? nusqikum Allah madaukakin sarki ya faɗa yake wa innal wa inna lakum fil an'ami la ibra lallai a gare ku cikin abin da kuke samu na dabbobin ni'ima akwai abin lura nusqikum mimma fi wutuniha daga abin da muke shayar da ku a cikin cikin su dabbobi din sai magana ce mun bayyana farsin wa damin labanan khalisan sa'idan lishari idan ka kalli nono in ya tashi fitowa yana fitowa ne tsakanin timbi da jini a lokacin da kuma zai fito ba tare da ya bantar wani bangare na kashi ba ba tare da ya bantar wani bangare na mai ba na jini min bai da farsin wa damin labanan khalisan sa'idan lisharihina kuma haka ga zaka ga nono ya fito mai fari fari sal fari kal yace to haka aqidar ahlus sunna take ba ta shafar kowace aqida a duniya yadda musulunci yake shi ba yahudanci ba ne ba kiristanci ba ne yana nan a tsakiya shi ne su siratul mustaqim to haka aqidar sunna take min bayna farsin wa na labanan khalisin sa'idan lisharibina ahli sunnati wal jama'a mutane ne da suka yi ina ba waje ko yana waje Za a sun fitar da shi an tafi wal jama'a mutane ne da suka yi imani da littafin Allah a matsayin littafi wanda ba littafin da ya kai shi sannan kuma suka yi imani da cewa ba wanda zai zai bayanin littafin in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma 'yan bid'a da dama daga cikin ƙungiyoyi idan ka ɗauki masu aƙidar zagin sahabbai wato su ne shi'a su suna da sabanin wannan kusan nakan cewa mutane su daina ɓata ma kansu lokaci duk wani abu da ka sani a musulunci to idan ka tashi ɗaukar kishiye shi shine shi'anci akwai wasu usul wanda Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika jibril a sura ta mace ya zo ya hada ya karantar da annabi da sahabbai saboda duk musulmin duniya su haɗa akan wannan kada su sabani amma har akan wannan aqidar sai da aka saba tsakanin ahlus sunna da su masu aƙidar zagin sahabbai hadisi na biyu da muka yi magana ɗazu a cikin arba'una hadisi wanda Umar yake cewa kunna ma rasulillahi bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idna alaina rajul shadidul bayan har zuwa inda yake cewa la ya'rifuhu minna adu hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa da rukbatayhi ila rukbatayhi wa da kaffayhi ila fakhidayhi فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام يتي على الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يفعل abubuwa guda هدابير da ya gama ya ce masa sadakta kai gaskiya ya ce akbirni anil iman ya ce masa al'iman an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina wa rusulihi wal yawmil akhir tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi wayannan sune rukunnan musulunci wato arkanul iman da kuma me arkanul islam to yanzu rukunnan musulunci a gurin musulmi gabaki daya guda biyar dinnan abu na farko shine shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah na biyu sai tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana karkashin abu guda ɗaya ne sai sallah sai zakka sai azumi sai aikin hajji a shi a kuma shine dole ka yadda bayan annabi ya rasu ya naɗa wasu mutum guda goma sha biyu ya ce su za su shugabanci mutum na farko akwai ali bin abi talibin mutum na biyu akwai hassan akwai husaini har zuwa guda gona goma sha biyu shine al-mahadi al-muntazar wanda ake jiran shi waya ji ya shiga wani ramin bera a iraki ya ce ba zai fito ba sai kowa ya zama dan iska sannan zai fito wanda wannan mahadin billahi da lam yalid ba a haife shi ba kuma bai haifi kowa ba ƙarya ne amma ana nan ana jiran shi wayannan mutanen guda goma sha biyu yadda da cewa su Allah ya naɗa sahabbai ga kwaci yana daga cikin ɗaya daga cikin rukunan musulunci a gurinsu shi yasa in ka bi littattafansu za ka ji sun ce maka rukunan musulunci guda biyar na farko sun ce maka alwilaya yadda da shugabancin wa'annan mutane shine alwilaya sannan sallah zakka azumi aikin hajji sannan su ce walam yunada bi shay'in kama nudiya bil wilaya ba a yi kira da wani abu wanda yake da muhimmanci ba a musulunci irin yadda aka yi kira wajen tabbatar da shugabancin mutum goma sha biyu din nan a musulunci wannan shine abu na farko idan ka dawo ta ɓangaren rukunnan imani wa'annan guda shida tsakanin musulmi da su suna da saɓani musulmi sun yarda da rukunnan imani guda shida imani da Allah da mala'iku da ranar tashin alkiyama da makamantan wa'annan guda shida kamar yadda kowa ya sani don mutumin da Allah ya azarta shi islamiyya ya gama na san ba zai fita daga islamiyya ba sai ya san waɗannan rukunan wa na musulunci karka je kai ta wani zai tafi aikin hajji ana tambaya an ce rukunan musulunci guda nawa ne ya ce eh, to gaskiya da ya manta ya manta wasu daga ciki dan ya kwana biyu bai duba aka ce to za ka yi tuna wasu daga ciki ya ce eh, zai iya tuna kamar guda ashirin da takwas aka ce na farko ya ce sama aka ce ba mu gane sama mai ce to sama ai ita ce shi shikikin addinin musulunci in ta faru a kowane zai karin addini na biyu annabi muhammadu har da sarkin rana ma sai da lissafa shi ma a shiga kan musulunci kaga wannan akwai matsala ne na biyu sai rukunnan imani wanda a kan rukunnan imani namu guda shida nasu guda biyar wanda a ciki ma babu imani da kaddara kuma a ciki na farkon shine ne wancan alwulaya Yana so musulmi su sani a lokacin da rukunnan musulunci bai hada ku da mutum ba rukunnan imani bai hada ka da shi ba to ba kuma wata tasha da za a haɗu babu wannan shine abu na farko shi yasa da jibrilu ya tashi zai tafi manzan Allah ya ce kun san kowaye mai tambaya kuwa sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai manzan Allah ya ce fa innahu jibrilu ataku allimakum dinakum ya zo ne dan ya sanar da kowa addini kenan wannan arkanul islam da arkanul iman suna daga cikin mai rukuni na addini wanda mala'ika jibril ya zo ya sanar da mutum to ba mu haɗu da su ba a arkanul iman ba mu haɗu da su ba a arkanul mai islam to tun daga nan wayan kana so wai ku haɗu da mai aqidan zagin sahabbai to yaudara kanka kake kuma yana tabbatar maka wanda bai yadda abubakar musulmi bane wanda bai yadda umar musulmi bane wanda bai yadda ba sayyidina usman musulmi bane wanda bai yadda na na Aisha musulma ba ce ba radda za a yi kana kasuwan bacci mai sunan nan layin ba jajiro kana jajiro wani da wai kai musulmi ne kai ma ka san da kanka kake sai dai akwai wanda ake ce masa shine taqiya shine munafunci at-taqiyatu dini wa dini amali su sun ce munafunci shine addinin su kuma shine addini ɗaya dan ka dan mutumin da ba munafiki ba ba shi da addini shi yasa abu ne very simple mutum ya rantsa maka da Allah akan ƙarya kai kake ɗauka ya yi rantsuwa shi ba ɗauka yake ya yi rantsuwa ba don ya rantsi maka wannan shine abu na farko abu na biyu idan ka dawo ta ɓangaren ƙur'ani haka za ka samu akwai matsala mu yadda da cewa ƙur'ani littafin addini ne littafin Allah subhanahu wa ta'ala ne yanzu nan da muka shiga cikin gidan nan muka ci abinci Allah ya saka musu da alheri a cikin gidan an ce mana akwai wanda ya kammala haddan ƙur'aninsa cikin ɗaliban gidan nan Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka Allah ya makaratunsa albarka Allah maɗaukakin sarki kuma ya kai shi dukkan matakan da ya kamata a ce mai karatu ya kai kafin ya koma zuwa ga Allah idan ka kalli ɗalibai da malamai na sunna ƙur'ani a duniya za ka gane hatta kariyar da Allah ya ci zai ba ƙur'ani yana ba da ita ne ta hanyar malaman sunna wanda suke kallon tasha ta alfijir akwai musabaka da suke yi akwai musabaqatu mizmar zahab akwai musabaqatul ahfaz musabaqatul ahfaz din nan ita dan ka haddace qur'ani baka isa ka iya ta ba sai wanda suka isa suke ji da kansu su suke zuwa hadda ba ja za a yi ba kai shafi ne ko shafi ne da rabi ko shafi a'a in ka zauna idan ya ce wa bashir sabiri mai jan zai tambaye ka zai ce maka guda nawa ne a qur'ani idan ka ce guda goma ne sai ce da wata sura da wata sura kuma aya ta nawa da aya ta nawa da haka zaka ce akwai a bakara aya ta ɗari da kaza akwai a ali imran aya ta kaza akwai a kaza aya ta kaza haka dai Abinda zai baka mamaki wanda yake jan kuma wallahi makahu ne bai gani da kayan kuskure zai ci ba haka bane bai gani idan ka dawo ta bangaren mahaddata ƙur'ani a dukkan unguwannin da zaka shiga na musulmi ba unguwar da zaka ji cikin ɗaliban sunna kana neman mahaddacin ba baka samu ba babu to ka dawo ta bangaren su masu aƙinin zagin sahabbai ina tabbatarwa in an ce a nan layin a nemo mahaddacin ƙur'ani mai aƙidar wanda ya haddace ƙur'ani ni na tabbatar na ba da aiki in kuma akwai ba sai a kawo shi ba sai ya zo dama an ce inda limtihani yukramu ar da aw yuhamu ko kuwa yanzu shi a rama ya gashi yana ta jawo ko kuwa sai ya zo sai majamar sai ya zo sai a jawo babu to mu yadda da littafin Allah a matsayin littafin addini shi sa muke ba shi itimami wajen haddace shi da kulawa da shi su kuma saboda ba su da tabbas akan wannan littafin na Allah ne littafin gaske yana hannun mahadi zai fito da shi shi sa ba su da lokacin da za su tsaya wajen haddace Qur'ani kuma ka je duk unguwanni ka gani in an ce maka ana neman mahaddacin qur'ani a cikin su to za ka samu ba cewa abin fa sai a hankali abin yana da wahalar gaskin gaske ta wannan bangaren kenan akan abin da ya shafi qur'anin Allah subhanahu wata'ala sai dai mutum ya haddace maka addu'o'in banza diya amma bai iya haddace izu biyar ba na qur'ani amma duk addu'o'i na shirme ya haddace ya iya yana ta ta yi idan mutum ya dawo ta ɓangaren matan annabi sallallahu alaihi wasallam mu a aƙidar mu ta musulunci a aƙidar mu ta sunna mu matan annabi muna ɗaukar su wajen haramci kamar iyayenmu ne don haka Allah ya nassaba cikin Qur'ani yace annabi ya aula annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim na'am wa azwajuhum بعض ce mana annabiyu aula bil mu'minina min sai ce wa azwajuhu matan annabi iyayen mu yanzu duk dan kirki ko ba yadda za a yi duk wanda za ka je ka gani a gida da mamansa suna sa'in sa to ka wannan ba dan kirki bane ba zai gama da duniya lafiya ba to idan sa'in sa da mahaifiya yana kawo rashin gamawa da duniya lafiya ina kuma ga wanda ya buɗe baki yake zaginta ba haka bane to ka jira yanzu ka gani ba muna cikin watan muharram ba akwai garuruwan da ake nemo igiya a nemo karya a sa mata a zagaya da ita da sunan ita ce nana aisha matar annabi siddiƙatu siddiqatu bintu siddiqa allati barra'aha Allahu azza wa jalla min fawqi sab'i samawati الذي azza wa عز وجل من شأنها القرآن الذي wa وسيظل يتلى إلى قيام sa'a. mai gaskiya yar mai gaskiya wacce Allah ya barnantar da ita tun daga sama ta bakwai wanda saboda ita Allah ya saukar da ayoyi guda goma sha takwas cikin suratun nur ba a gushe ba ana karanta su har zuwa ranar tashin alkiyama haka ake yi don ba za ka iya buɗe baki ba ka zagi mamarka ta gida wacce ta haife ka da mamarka da ta haife ka da matar da Allah ya kira ta mahaifiya a Qur'ani yace mahaifiyarka ce kaga ita ma tana da girman haƙƙin da alal aƙalli ya kamata a faɗi magana mai kyau a kanta amma sai mutum ya buɗe baki ya wa. matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana yi idan wani ya rena kama a gaban ka zai zai ce Allah ya tsine mu indo yar garbati waye garbati shine sai na abakar waye indo ita cewa na na Aisha haka yake da ana yi a wannan masallaci wannan masallaci nan wannan masallaci na juma'a nan to ba zan faɗi sunan ba nan in ka gangara yau wace rana ba yau asabar ba to ranar juma'a mai zuwa ka je akwai ɗan ƙaramin littafi da suke sai wa nurul ashiqina akwai addu'o'i na tsinuwa ga sahabban annaba a ciki akwai inda ake karantawa a ce Allahumma il'an banu umayya qadibatan Allah ka tsine wa banu umayya gabaki ɗayansu. su a cikin littafin nan da suke cewa Allah ya tsine ma banu umayya ga baki ɗayan su ummu habiba matar manzon Allah tana cikin su amma ake karanta a ce Allah ya tsine mata albarka usman yana cikin su ake karanta a ce Allah ya tsine mai albarka muawiya yana ciki ake ce Allah ya tsine mai albarka abu yana ciki ake karanta a ce Allah ya tsine mai albarka a ciki a wannan to bambancin aƙidar sunna su suna girmama matan annabi muhammadu mun faɗa mun ce idan ana alfahari da uba a duniya ba wanda za su yi alfahari da uba irin 'ya'yan manzan Allah don ba wanda ubansu ya kai shi a duniya babu idan ko za a yi alfahari da miji ne duk duniya ba wanda za su yi alfahari da miji irin matan manzan Allah don ba wanda mijinsu ya kai nasu shi yasa lokacin da aka samu rashin fahimta irin na mata da miji tsakanin na hafsa da annabi manzon Allah yana sakin ta sai ga Jibril ya zo tsaya gaban annabi ya ce Allah ne ya turo ni shi Allah da kansa ya ce a faɗa maka sakin da kai mana na Hausa bai yadda ba na biyu Allah yana ba da umarni sai an dawo da ita saboda me fa innaha sawwama qawwama wa da zawjatuka fil janna ma tana qiyamul layli da daddare tana azumin nafila da rana ma ce a gidan aljanna sai an dawo da ita to wannan shine abu na biyu daga cikin aƙidun ahlus sunnati wal jama'a shine suna girmama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ahlus sunna suka yadda cewa za su iya tashi su duk abin da za su iya yi na ba da gudunma wajen kare matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan kadiyar akwai ta inda wani yana cewa ƙarya ne ba a zagi to yanzu wasu da yawa sun ji da bakinsu ana mai ana yin ainihin wato zagi idan ka dawo ta ɓangaren 'ya'yan manzan Allah mu da muke kan aƙidar sunna mun yadda annabi yana da 'ya'ya kuma ba 'ya'yan manzan Allah ba dabbar da ta fito daga gidan annabi ma mu a karantar mu ta magabata sun nuna mana ana kishinta ballantana ɗan da ya fitowa gidan manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata taguwa ana yin tsere da ita ana yin musabaka din aka yi tsere ita take zuwa na ɗaya ranar nan sai wani bakauye ya zo da wani ɗan da kunshi kushin raƙumi irin rena kama ka ga gayya ɗin nan da aka zo aka yi tsere sai wannan ɗan da kurkushin raƙumin sai ya tsere wa taguwar manzan Allah sahabbai ba wanda haushi da takaici da kai to bai kama shi ba saboda me kishi akan wannan taguwar da ta fito daga gidan annabi da manzon Allah ya kalli hankalinsu ya tashi kowa ya kusan fita hayyacin shi ya ce musu su yi haƙuri haƙƙun alallahi Allah ya tafi a shekun min duniya illa wa ta'ala ku yi haƙuri wannan haƙƙi ne akan Allah duk abin da zai ɗagu akwai matakin da in aka kai sai dai ƙasa an gama saboda me saboda kishin dabba da ta fito daga gidan annabi kamar yadda muka sani cewa manzan Allah yana da 'ya'ya guda bakwai da maza da mata wannan shine a aqidar sunna babban ishi ita ce na na Fatima Allah ya kara mata yadda Nana Aisha tana faɗa ɗaya daga cikin falalan na na Fatima wanda ta ruwaito cewa wata rana muna zaune dukkan matan manzon Allah ba a kyale kowa ba tana zaune yace sai ga Fatima ta mishi ka anna mishiyata ha mishiyata rasulillah tace irin yadda take tafiya kamar ka ce tafiyar manzon Allah ne ta zo ta yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama sai annabi yake marhaban bibnati barka da zuwa yata sai kamo ta yi zaunar da ita sai ya mata rada a kunne sai aka gana na Fatima ta fashe da kuka sannan sai ya ƙara kama ta, sai ya mata rada na biyu sai aka ga ta fashe da dariya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita na Aisha ta ce mata me manzon Allah ya ce miki sai ta ce a'a wannan sirri ne tsakanin ni da babana ba mun faɗa miki ba sai ta ce ban taba ganin ba irin yau a lokaci ɗaya mutum yi kuka kuma ya dariya irin yadda kika yau sai da annabi ya rasu na aisha ta ƙara tambayin na, na fatima ta ce abin da ya sa kika gana ya kuka rana ta farko ko lokaci na farko ya ce min ne idan ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah ba daɗewa ni ma zan bi shi zan koma zuwa ga Allah shi yasa sai na fashe da kuka magana ta biyu kuma da yin kika ga yi dariya ya ce min ne ba za ki yadda ki zaman toki ki shugaban mata aljanna ba shi yasa sai na fashe da dariya yanzu wannan kitsar na na Aisha ce ta ruwaito daga ita sai na na Fatima suka san abin da ya faru duk duniya ba wanda ya sani amma saboda falalar 'ya'yan manzan Allah na Aisha ba na na Aisha ba ta koyi ba sai da ta fito ta faɗa to annabi yana da 'ya'ya guda bakwai kamar yadda muka sani akwai maza akwai mata su kuma waɗannan mutanen a aƙidar su su yan shi'a shine sun ɗauka ya ce kaɗai a gidan manzan Allah duk sauran sun ɗauka ba ‘ya'yan shi ba ne agololi ne zuwa aka yi da su gidan duk wanda ya ce maka ba haka ba ne billahi da ka ce mai munafiki ƙarya yake ya ɓoye maka ya maka taƙiyya ne kuma abin da zai nuna haka ka bi su dan Allah idan ka je ka same su suna da kasa-kasai da suka yi na waƙoƙi akan na na Fatima ko babu to in mutum ya isa ya fito maka da kasin da wani shi a yi na waka akan zainab ko ruƙayya yar manzan Allah sauran 'ya'yan annabi ko abdullahi ko alƙasim ko ibrahim ya fito maka da shi a yaushe ne wani shi shi'a ya taba yin waka ya waƙe su ya girmama su a matsayin 'ya'yan manzon Allah babu ba wannan ko mun sha jifa ƙalubale akan wannan idan da gaske ne wannan aƙidar gidan annaba ake kariya ai waɗannan ƴaƴan waye ƴaƴan manzon Allah ne to yadda aka ɗauka cewa na na Fatima ƴar manzon Allah ce to su ma ƴaƴan manzon Allah ne me yasa ake yabanta ita kaɗai su sauran ba a yawan su shine a aqidar su ita kaɗai ce ya sauran ba ƴaƴa bane agololi ne wannan shine abin da yake faruwa a aqidar su kuma nace duk wanda ya faɗa maka sabanin haka billahi allazi la ilaha illa huwa munafiki ne ya maka wato ya bayyana maka abinda yake sabanin abin da ke zuce shi haka zai faɗa masa zai faɗa maka da bakinsa wannan shine abin da ke rubuta a cikin ainihin wato aqidar su idan ka ci gaba da ainihin wato tafiya sannan idan ka ƙara komawa ta bangaren matan manzan Allah dukkan annabawa da Allah ya turo ya yi bayani cewa su ahalul baitin su ne da haka haka muka ɗauka cewa matan manzan Allah ahalul baitin shi ne amma su ba su yadda ba sun ce ƴaƴan manzan Allah su ne ahlul baitin shi matan ba sa daga cikin wa ahlul baiti wannan haka za ka tafi wanda suke da satellite yanzu suke ta kallace kallace a duniya idan ka kalli tashoshin shi a irin su al'anwa da makalamantansu za ka ga hatta kiran sallah ya sha bamban da irin na musulmi idan an zo wajen ashadu an ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah a nasa akwai ƙari akwai ashadu anna aliyu waliyullah ai na suka samu wannan mun yadda cewa aliyu waliyi ne nawa na Allah kuma wannan ita ake kira bid'a idafi amma Allah ne ya ce alhaka Allahu azina lakum an alallahi tabtabu Allah ne ya ce ai haka ko kiran ƙarya aka yi zuwa ga Allah idan ka kalli wanda suke kallon sallar sun san ta sha bamban da sallarwa sallar musulmi kuma in Allah da za ku banta a bidiyo wata rana ai mun sa an ɗauko mana kaga wai mutum zai miƙe fa a sallah yana cewa bismillahi bi haulillahi wa quwwati ya aqumu me bambanci da Hausa kace da karfin Allah zan miƙe ina sallah ba magana kai ba magana a cikin sallah mai malaman fiqh suka ce ba sun ce yana bata sallah ba to aqidar su ya halatta a cikin sallah in zaka dago daga ruku'u ko daga sujjada zaka miƙe kace da karfin Allah zan miƙe ina fata mu fahimta ai in za ka zauna ku ce kuma da karfin Allah zan yi min zan zauna duk a cikin sallah haka ake bayan an gama sallah a wasu abubuwa na farko ma tun daga alulan musulmi idan sun yi alula suna wanke kafa ne su kuma me suke yi shafa suke yi wannan ita ce su kuma sun ce in mutum zai bauta ma Allah shekara saba'in in dai yana wanke kafarsa ne to in yi mutu ya koma zuwa ga Allah ibadar ba saboda ka, ka daina yaudara kanka duk abin da kake yi na ibada in dai baka wannan aqidan ganin suke kawai tiki kake aikin banza kake ba ta maganka lokaci kake wannan shine abin da yake faruwa cikin azumi wancan ba wannan ba wancan da ya wuce haka wani ya je rubutu shafi biyu na ce to dama ya rubuta da larabci da dama dama ya je rubutu da hausa na ce to shafi biyu saboda Allah ko application kake nema za a roke ka aiki ka duka rubuta shafin biyu yana maganin cewa ibnu kasir ma ya kawo a cikin tafsirin ibnu kasir suratul ma'ida ya tabbatar da sha shafa in ko ka je ka bi ibnu kasir zaka ga a ciki ma da ya kawo har sai da yace wasu jahilai wannan ba san addini ba bayan ya ce jahilai wannan sai ya bude babi akan wajibcin wanke kafa duk a cikin ibnu kasir ba amma saboda mutum ya rena ta sai cewa ibnu kasir ma ya ce to ya ce me duk wannan magana akwai a sallar musulmi muna da asuba da azahar da la'asar da magariba da mi da isha'i su kuma suna da asuba sannan suna da mi zuhureni da magaribeni me zuhureni da magaribeni shine duk wanda ke wannan aqidar ba zai yi sallar wato azahar ba sai ya bari sai la'asar ta yi sai yi mi sai ya hada wannan shine zuhureni haka suke sannan suna da mi magaribe ne shine a lokacin sallar magariba zai hada ya sallar mi ya sallar isha shikenan ya gama wannan ita ce aqila to sallah saboda muhimmancin ta da mala'ika jibrilu ya tashi ana mu annabi wahayin ibadoji da yawa ga yadda za a yi amma sai da aka gayyaci annabi ya tafi har sama ta bakwai sannan aka ɗauko sallah aka bashi kuma aka koya masa ga yadda zai yi ta aikace ba mu haɗu ba akan rukunnan musulunci ba mu haɗu ba akan rukunan imani ba mu haɗu da su ba akan ƙur'ani akan matan annabi ba a haɗu ba akan ƴaƴan manzan Allah ba a haɗu ba kan sallah ba a haɗu ba kan alaula ba a haɗu ba ina kuma kake ka tunanin za a haɗu babu shi yasa in ka ƙara dawowa maganar sallar juma'a za ka samu cewa a sunna ne muka ɗauka cewa sallar juma'a wajibi ne shi yasa duk garin da ka je in dai gari ne sai ka samu ahlus sunna suna da masallatan juma'a da yawa ba ka bane a aqidar shi'a kuma sallar juma'a na rantsi da Allah ba wajibi ba bace duk ɗan shi'an da ya zo nan masallacin yayi sallar juma'a wallahi idan la'asar ta yi sai yayi zuhuraini wannan sallar juma'a da ake zuwa ana zuwa ne a yau yaudaro yan dariƙa dan su shiga shi'a amma ba wai an yadda da ita ba a matsayin sallar juma'a an yadda da ita a matsayin nafila ne wannan shine abin da ke rubuce a cikin littattafan su shi yasa ka ga duk garin nan ba su da masallacin juma'a ko akwai in ka ga masallacin juma'a daga ahlus sunna cewa sai yan ka hatta in kala katu ma suna da masallacin me juma'a amma su ba su da masallacin juma'a me yasa ba za su iya gina mu juma'a masallaci ba saboda ba su ɗauka cewa juma'a wajibi ba ce ba ta da matsayin da za su gina mata masallaci wannan shine abin da ke faruwa idan baka sani ba ya kai ainihin wato dan uwa to haka za ka ga aƙidin ta kowane ɓangare suna da ainihin wato bambanci idan an tashi ɗaukar azumi ina tabbatar maka ba wani azumi da ake ɗauka tare da su kuma ba wani azumi da ake ajiyar mu tare da su wannan maganar da nake yi kar ka ɗauka cewa da ka ake yi ba da ka ake yi ba mataimakin gwamnan mun zauna gida ɗaya da ni da shi ga ɗakina ga ɗakinsu. kuma mun kai shekara ɗaya a gidan tare haka duk wasu abubuwa ma da ake cewa walaisal kabaru kalmu ayana labarin abu ba kamar mai ba gani da idan ka yake ba ta akwai abubuwan da na gani da idona wanda ake dukkan sallah da ka sani billahi lazi sai sun riga mutane ɗaukar azumi kuma sai sun riga ajiya amma dan munafunci shine ba za su bayyana wa mutane sun riga mai ba ɗaukar azumi kuma ba za su bayyana wa da mutane sun riga mai ba ajiye azumi wallahi ba sa ɗaukar azumi tare da mutane kuma na rantsi da Allah ba sa ajiyewa tare da tare da mutane wannan yana daga ciki sannan in ka dawo wajen shan ruwa mu abinda ƙur'ani ya faɗa mana cewa summa atimmu siyama ilal layl ku cika azumi zuwa mai zuwa dare annabi ya fassara mana wanda mun ce ila tana zuwa da ma'ana guda uku a cikin harshen larabci na farko akwai intiha'ul gaya az-zamaniyya akwai intiha'ul gaya al-makaniyya kaman subhanallazi asara bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa wannan ila din intiha'ul gaya ne al-makaniyya wannan summa atimmu siyama ila al-layl intiha'ul gaya ne az-zamaniyya zuwa dare to kamar yadda muka sani daren nan yana da maratib amma manzon Allah ya zai fassara cewa idan rana ta riga ta yi gurubi shine me shine dare din tunda akwai inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusay al-layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka dukan wannan maratib ne na me na dare idan ka ce ilal layli zuwa dare wani daren nisfahu aw sulusahu za a cika kaga qur'ani bai faɗa ba sannan yace qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqaba da sharrin dare idan ya duhu kenan akwai darewa mara duhu kenan cewa sun ma'atin musiyama ilal layl a cika azumi zuwa dare wanne mai duhu kuma da duhu duk qur'ani bai faɗa ba amma manzon Allah ya fassara ayan a hadisi a aikata cewa da ranar rana ta yi gurubi shine ilal layl din shine zuwa dare dan haka mu a aqidar mu ta sunna shine akan gaggauta buɗe baki sannan ayi jinkirin mai sahur su kuma khilafu zalika sukan jinkirta sahur sannan sukan gaggauta mai buɗe baki wannan haka aƙida take ta ainihin wato tafiya haka ake tafiyar da ainihin wato abubuwa sannan ka dawo a ta ta ɓangaren sa hijabi da ka ga hijabin sai yana da bambanci da nawa da na sauran musulmi komai nasu ya bambanta da na sauran wa da na sauran musulmi saboda haka kar wani ya zo ya tsaya ya taɓata ma shi lokaci yana yaudarar kanshi yana ganin wai za su yadda da shi za su yi waya a'a musulunci daban wasu al'amura kuma daban wannan yasa insha Allah muke da lacca ranar Lahadi a masallacin matasa gobe kenan a matsayin sabuwar shekara biki ake yi ko kuka gobe saboda haka duk wanda yake so ya ji ƙarin wasu bayanai har bayanan da suke da alaƙa da kashe Imam Husaini sai mu haɗu da shi a can gobe don wannan watan ne ake yin ƙarya ga wani ɗan uwa can ma na gan shi da baga kaya manta. ka ci gaba da sabon a kawo wallahi wani ranka zai ɗauka ko kara cikin su ko maka cikin su ina fata an tare. to haka za ka ga abubuwan suna da ainihin wato bambanci kuma ina rantse muku da Allah duk mutumin da yake ahlus sunna ne wallahi summa tallahi duk ranar da shi a suka samu dama akan shi wallahi tallahi saukin da gara ka yadda gara ba yahudi da kirista ya samu dama akan da su samu a yanzu muna sanu da abin da ke faruwa a iran a iran yanzu na ji wani malami ya yi kasin na rediyo ya sa a hawalu ahalus sunna fi iran halin da yan uwa ahalus sunna suke ciki a iran yanzu a iran ta kaf ɗinta an tabbatar babu masallacin juma'a na ahalus sunna kaf kuma ya ce don wulaƙanci idan kana ahalus sunna in ka zo za ka sai abu ɗaya abu guda goma ba za a siyar maka a shago ɗaya ba in an siyar maka ɗaya a nan sai a ce ka je shago sai ka sai sauran in ka je ka sai ɗaya nan sai ce ba zai sauran masu zai sayar ma sai ka je ɗaya ka yi ka siya sannan muna kallon yadda duk inda aka haɗa kai aka kawo musulunci cikas a duniya za ka samu suna da ainihin wato gudunmawa a ciki to wannan yana daga ciki da aka kawo wani yaudare kan shi ya ɗauka cewa wai musulunci ake da gaske a zo a haɗa kai a'a mu mun yana da yakinin musulunci na cin nasara ne gwargwadon imanin ku da kuma tsayawa ku akan me akan ainihin wato gaskiya ba yawan da kuke da shi ba shi yake sa a ainihin wato ce nasara wannan ba ita bane abin da Allah madaukakin sarki yake ainihin wato duba saboda haka wannan yana da gaske sannan idan ka dawo nan kusa kusa abin da mutane suke iya gani na irin wanda duk wanda ya kalli ya kalli si da mugun tafarkin magabata ya gani da irin shi wajen jana'iza mu a nan kasar an samu mutane da yawa saboda irin jana'izar da musulmi suke yi wasu sun shiga musulunci saboda duk dan don ka idan ka mutu farin yadi ake zuwa a je a siyo na ɗari uku da hamsin a nan ɗaya ka a saka a kabari a maka addu'a faɗi wannan yasa sai da yawa wanda ba musulmi ba sai suka shiga musulunci saboda ganin cewa wannan in ba addinin Allah bane ba da za a daidaita babba da da ƙarami wani dan uwansa ya mutu ya zo wucewa ya ga dan uwansa ya ganshi yana ta rusa kuka sai ya tsaya yana tausaya masa to kafiri ne ya dauka yana kuka ne akan dan uwansa da ya mutu yace masa a'a wallahi yanzu mutuwa biyu akai yanzu dai dan uwansa wancan ya mutu kuma aljihunsa zai mutu dan wannan gawar dole fa sai ya ji ya yi ya ciwo bashi ya zo ya mata biki to yanzu yana tunanin ne idan ya ciwo bashin yadda zai biya bashin walla in ya tana kudin sai fashe da kuka abin da yake tunani kenan to wanda ya kalle yadda aka yi a zaria da wasu mutane da suka mutu aka zo aka sasa a akwati da fulawoyi an ce ma nan ma an ko da fulawoyi da bajudala da ganguna kai ka tabbatar in dai ba son zuciya ba wannan ba shi bane addinin da Allah ya turo annabi da shi in kuma ka ce an taɓa yi wani ya mutu annabi ya sa shi a akwati kuma an buga da badujala da waye da waye suka buga ko kuwa duk abin da annabi ba a da yake ba an sani in an ce annabi ya yi sallah kaza ya ji yaƙi kaza a yaƙin sai a ce da wane da wane wane shi ya tare guri kaza wane shi ya tare guri kaza to da waye da waye suka buga badujala to dan uwa muna tausaya maka ne ba ma so ka mutu ka shiga addinin da za a saka akwati ka mutu a nan ƙasan kowa ya san in an ce mutum ya mutu an sa shi akwati to an san mutanen da suke yin wannan ba musulmi ba ne suwa suke yin shi kiristoci suke yi kuma dama annabi ya ce la tattabi unna sunanan ladina man kana qablakum wallahi sai kun ba hanyar wanda suke gaban ku aka ce yahuda da nasara yake to waye in ba su ba wallahi sai kun bi su ba bambanci daidai da daidai to wannan yana daga cikin abubuwan da suke faruwa na ainihin wato bambanci ta ɓangaren ibadoji da kuma ainihin wato a a tsakanin ahli sunna da ainihin wato su to shi yasa muka tashi muka fara raddi tun yanzu cewa kar wasu jahilan yan boko su gani nan gaba su ɗauko su ɗauka ko sa mutum a akwati shi ma addini ne a musulunci ƙarya ne duk wanda ya wannan ya ji ya yi koyi da yahudu ko ya yi koyi da ba da kirista ba dai ka ce ka yi koyi da annabi muhammadu ba in ko ka ce annabi ne ya ce a yi haka mun san kabari guda biyu ake ko a yi shiku ko a yi mai lahadu shi kuma kabari akwati in an yi idan an ji a wani bangare na a sashi a bangaren shi ko za a sashi ko aina ko a lahadu kaga ba wannan a musulunci wanda duka akwai ainihin wato bambance bambance tsakanin waɗannan abubuwan to shi yasa zaka ga mafi yawanci din da ahli sunna suke karatu sai a ce to a tada rigima wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani wa lagaw fihi la'allakum a tada rigima kar a tsaya a saurari a saurari karatun haka ake ta yi da irin wa'annan abubuwa da haka tun da wannan munasaba ce ta ainihin wato aure ba tsawaitawa za mu yi ba ga 'yan uwa musulmi amma shawarar da nake bayarwa abu mafita ta farko shine dole ne al'umma ta ci gaba da karatu da kuma sauraron inda ake yin mai karatu don bata inda ake shigowa mutane da ita kuma ta nasara shine ta bangaren rashin wa karatu ko mun ce ɗazu da'awar sunna ita ce wacce take kokarin horar da mabiyanta akan su tashi su karatu sauran da'awoyin kuwa sai dai su kokarin bautar da mabiyan kawai a ce maka duk abin da rama kan lawo ya faɗa ka ce sama an Na ji an yadda an gama ko ba ƙalin lahu ba mi ba qala rasul an gama wani ranar nan muka haɗu da shi ce min wai duk wanda bai kai shekara arba'in ba haramun ne masar qur'ani ce ah, a ta da ka samu wannan wai su a matsayinsu na jikokin dan kudi na ce oke na ce ka karanta littafin abdullahi gwallo kitabin littafin tasir ya ce shi bai san littafin ba na ce to ai kadin matsala an fahimta yi an koma kamar wato me za ka ce bani isra'ila da suka lalace a matsayinsu na jikokin wa annabawa suna aiki na ta'addanci amma aikinsu ba shi da alaƙa da gidan wa annabci na ce wannan ka'idar dai da ka faɗa dai a musulunci ba ta sai na karanto mai wajen banki guda goma sha biyar a jere wanda ya faɗa a cikin kitabin kitabun tafsir wanda ya faɗa a kan ka'idojin da ake yin tafsir na ce amma duk a ciki bai ce sai an kai shekara arba'in ba amma kai ina ka samu wannan magana ba ta saboda haka dole ne gaskiya al'umma za a tashi mu ci gaba da yin karatu a matsayin mu na ainihin wato ɗalibai Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kuma duk wanda suke da satellite kalla ranar tara ga wata ko goma ga wata za su ga wasu guraren ana faffasa jiki da sunan ranar ne aka kashe al'imamu husaini wanda mun sha yin karatuttuka akan kashe imamu husaini kuma mu yi addu'a da tsinuwa mu ci duk mutumin da yake da hannu wajen kashe jikan annabi kowa ya Allah ya tsine mai albarka eh, kuma za mu ci gaba da yin wannan addu'o'i kuma kuma ku ci gaba da wa na'aui ya kula la ala hudan au fi dalalin mubin dole ɗayan mu zai to ɗaya yana kan daidai ɗaya kuma ya yi da ya kuskure Allah madaukakin sarki shi da mu da haka alarammomi masu buƙatar wato wanda ya haddace Qur'ani a wannan gida da kuma wata mata ita ma da ta yi sauka muna roƙon Allah ya sanya ma su albarka wannan aure kuma Allah ya sanya masa albarka Allah ya sa a ce gara da aka yi Allah madaukakin sarki ya ba da zira tsayi ba ƴan kwa za su yi hakuri malam Salisu mai niƙabi zai yi ta'aliki kuma kamar yadda aka sani mafi yawanci ko muƙabaloli aka gani za a ganni kuma za a ga malam salisu mai niƙami da haka wani ko a mashin ya gama sai ce ka ga fitinannin can kasu can Allah za ka ma daga wajen wata fitina sai oho kullu mutu bi ne ku sha Allah haka za ku goma haka za ku kyale mu da izinin Allah ina fata an fahimta an gane kuma na sha faɗa kuma zan faɗa a nan kuma na sha faɗa a gidan rediyo da gidan cibi cewa aƙidar da ta ginu akan zagin sahabban annabi babu wani ɗa da ya isa a gaban mai kara aƙidar babu ba wannan ɗan kuma na rantse da Allah na faɗa cewa a Najeriya gabacinta da kudancinta da arewacinta da yammacinta idan akwai ɗan da ya isa ya ba aƙidar kariya muna nan muna jiran shi ga fili ga doki ai magana ce ta karatu ba magana ba ce ta zage-zage shi iskanci ba koya ake ba yaron da ke bayan bawa sama in ka zage shi ma sai ka gaya ma haka ko kuwa amma karatu ne ba zai yi ba ka zo ka ja aya ka ja hadisi sai ka ji gaban malami ka koya wannan ita ce ka'ida saboda haka abin da muka faɗa akan ku in dai ba gaskiya muka faɗa ba to in mutum ya isa ya sa rana da lokaci ya zo ya karyata mu a ilmanci abinda muke nema kenan kuma sidin mu na muƙabalar da muka yi da su yana nan shekara biyu ko uku da suka wuce a gaban sarkin nasarawa kuma muka ce da irin sarkin adalci da sarkin nasarawa ya yi mana a kowace gunduma ana yi ma ahalin sunna irin wannan adalcin wallahi da sai mai maganin kowane dan bid'a duk wanda muka samu sabani da shi ya ce muka ci sai sarki ya kira ya ce to a matsayina na ranka ya wannan jayayyar bai kamata a ce an ci gaba da yin ta ba ko ya kamata ku kawo hujja ku kare kan abin da kuke kuma ku kawo hujja ko kuwa duk wanda yake da gaskiya zai zo wanda yake bai shirya ba in an buga su ɗaya to in ya sa kai wani hori da gaggauta ba da farilla ne ya ga ba za ka ƙara ganin shi ba saboda haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah kuma ya ƙara mu wannan aure albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi